jama'a dan Allah yana da wata tambaya ce tsakanin maza da 'yan mata suwa suka fi ƙarya da yaudara. 'Yan mata. Wai kana nufin 'yan mata sun fi maza yin ƙarya da yaudara? Ƙwarai kuwa. Ni kan gaskiya ban yadda 'yan mata sun fi maza yin ƙarya da yaudara ba. Billahi zina ina a illa hu haka zancen nan yake. Ni dai gaskiya ban yadda 'yan mata sun fi maza yin ƙarya da yaudara ba. Kai, ko da shike 'yan mata ma fa akwai yaudara. za ga namiji Nokia yake riƙe fa amma za ga ya ta karkare ya dage ya saya wa budurwansa waya ta dubu ɗari da hamsin saboda ya faranta mata rai amma lokaci ɗaya sai ga ta ce ba ta san shi hajji mira na gudu ta taɓa yi wa saurayinta haka wallahi ƙarya kake yi jama'a da Allah idan mutum ya mutu yana dawowa ai idan mutum ya mutu baya dawowa ko hmm. ko mutum ya mutu yana dawowa to daushe ya ce min ɗazu ya ga marigayi biro daushe wai daga sai ka gan shi eh kwarai kuwa to ina ka gan shi a facebook <laughs> haba dama za a yi kace kaga wanda ya mutu kai dai kawai kace kaga bidiyon sa a facebook ko hoton sa a facebook Allah ya ji kan marigayi ibro Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amin na lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa a youtube channel mai suna abba guy